matasa ku da warhaka barka da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin labarin matasa shiri da ke zo muku a kowane karshen mako daga nan ɗakin maganar studio Kalangu. Masu gabatar muku da shirin kuma ni Rabi Isuf mai Kano da yar uwa ta musu musu Fanta ya ne. Lafiya kalora barkan wana matasa da fatan shirin namu yana ƙayatar da ku. Rabi muke labari a yau. Fanta a yau zamu fara da zancen aikin kabu-kabu wanda ya raunana sosai a garin balle yara a jihar Tilaberi a cikin takaitaccen rahoton kuma zan kawo muku kaɗan daga cikin tarihin wani matashi mai suna Naziru Shaibu mai rubuta littafafan dandali na Hausa zamu kwashe 'yan kayanmu da filinmu na motsa jiki musamman ma a fannin kwallon kafa. Fanta wani tsarin mm. horo da samun ma matasa aiki wanda ake ce ma pro emploi shi ya kwashe watanni shida yana horar da matasa a jihar Agadas kusan su 20 koma in ce 30 akan sa karo cikin daki. Haka ne Rabi kuma su wa'annan matasan sun samu takardar shaidar su da kuma kayan aiki a yayin da horon ya kawo karshe ranar 15 ga watan Juni. Babban farin ciki ne ga wa'annan matasa na karamar hukumar da'irar Agades da ba su samu sa'ar ci gaba da su amma sun samu horo horo na koyon aikin aza na ɗaki. Jin daɗi na yau na samu formation cikin garin Agares. Gari na ne nan ne mahaifata kuma za ni nuna ma 'yan gari bakin gulgudu na koya. Aiki na kare lajuwanan na zo na koya. Ko gobe aka kire ni zan ta in yi karo ko ina ne saboda na samu foran kuma na ji daɗi. Fatan malaman da suka ba da horon shine wa'annan matasa su girka shagunan kansu da kansu. Karim Abdullahi Ismail jami'in tallafawa a Forojan Foro Amplua reshen Agades. Les attentes Abin jira a gani bisa samun ayyuka shine waɗannan matasa sun samu ƙwararren horo da wayar da kai tare da masu horarwa da suka bi su sau da kafa. Muna fatan waɗannan matasan su samu 'yancin cin gashin kansu a fannin samun kuɗaɗe da fasahar gudanarwa. Tun watan Mayu 2019, forojan pro Amplua ya bai wa matasa 307 horo ya kuma bi takinsu a cikin kwamin ɗinta a gade. Sai dai kuma kashi rabi a garin Baleyara jihar Tilberi inda tun da shekara ta fara aka hana tukin motuna sanar kabu-kabu take ta ja da baya. Lalle fanta hukuma ta hana yawo da motuna a duka faɗin jihar saboda tsaro wa'annan matasan sun ce sun rasa yanda za su yi. Mahukuntan jihar Tilaberi tun ranar sha uku ga watan Janairu dubu biyu da ishirin suka ɗauki matakin hana zirga-zirgar motuna a cikin gundumar Baleyara matakin da aka ɗauka domin kokowa da lamarin ta'addanci sai dai hakan bai ya rasa sakamako akan tattalin arziki ga matasan garin kamar misalin wanga matashi Abdu Alu ga abin da yake faɗa. Ni dai abin da na sani komi ya sauya har aiki uku na canza amma harka ba ta yi zama kaɗai ne nike yi. Ina da iyali da mata uku da yara. Salai Hamma makanikiyan motuna ne domin samun abin korewa bakin sakuda ya bar garin balle yara ya koma kyota a can Salai yana samun abun fitar da kai. ba irin wahalar da ba mu gani ba ko abinci ma wani ya ɗauki nauyin mu ko yanzu magana da nake ina kyauta na yi wata uku wani lokaci ka samu wani lokaci ba ka samu duk a rayuwa ta ban taɓa gare irin wannan ɗaurin kai ba. A ganin shugaban matasa na ƙaramar hukumar tagazar lokaci yayi na ganin an sake diba wasu matakan. Ko ka zamna ko ka yi tafiya ka nemi aiki ana neman kwanciyar hankali ta tabbata a cikin ƙasar matsala babba ita ce wanda ba baya aikin ko aka nuna masa zai iya yi. Haka zalika shugaban matasan ya sa kira ga 'yan uwansa matasa da su tona asirin duk wani lamarin da ba su yarda da shi ba a cikin gundumar. Rabi kar mu manta kum da yau ne za a rufe gasar da ake ce ma Transplantation Talan wadda ke gudana a filin wasa CCFN John Rush na nan babban birnin Yamai. Sai dai kuma za a gudanar da ita ne ba tare da an bari mutane sun halarci wajen ba saboda kariya da cutar COVID-19. Wayo ne da nake cewa in je gasar wannan dai 'yan uwa na matasa in baku mance ba gasa ce domin gano waɗanda suka fi ƙwarewa wajen kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a nan Nijar domin a tallafa musu. Bari mu shurari bayanin Kila wanda ke shirya wannan gasar. Alors la finale. Burin trampoline shine gaskiya baiwa waɗannan matasa da muke aiki da su bayan jarabawar su samun ƙwarewa ta fuskar kiɗa da al'adu mai fa'ida da zai ba su damar koda ba su lashe ba za su iya ɗaukar nauyin kansu da kansu ta fuskar kiɗa domin su ci gaba musamman ɗaukar sauti kuma muna rakiyar su ta hanyar haɗa bidiyo. Video clip. yanzu kuma rabi sai takaitaccen rahoton namu na yau da tarihin wa kika iso mana zan mu labarin wani matashi wanda ya sa shi rubuce-rubucen littafafan Hausa wanda ake ce ma Naziru Shaibu Usman dan asalin garin Tsibiri ne jihar Maradi ga rahoton nasa tare da Muhammad Maman Naziru Shaibu matashi ne mai shekaru 27 da ke daukar littattafan dandalin soyayya a tsawon yini ko kuma daukar takardu domin rubuce-rubucensa rubutu aiki ne da yake shawa tun yana firamare ana primary kalasa ta CMN CMD haka sa kaina karance karance inda na ma sana min hada ba shi ya kani ba in ya karatu lakin ni kuma abin ya cire na dan littafin da shigo hannuna inda na Hausa ne sai na ga baya na sai na karance shi har aka zo muka zo college ina sizem ban bari ba musan ce kai bari ni ma din doro tana littattafai inda yake yana da kagaggun labarai kusan 20 da ya rubuta alƙalamin Naziru na mai da hankali akan labaran soyayya ya labarta cewa abubuwan da yake samun rubutawa suna zo masa ne yawancin lokaci a cikin cikin mafarki abubuwan da suke zo mai ina rubuta yawanci ma mafarki ne nake yi abin da na canta cikin mafarki ban mance ba sai na kan mayar da shi littafi wasu sauran abubuwan kuma sun yi amfani da ilimina na mai ƙari ta yadda zai daɗi sosai wani lokacin ma wasu kalamai in ji tsohi na yi wata kalma mai ma'ana sosai in dai ta shafi bangaren hausa sai na amfani tana ɓoye ta irin tashi wani rubutu sai na gama da wannan kalma daga rubutu tunanin yin fim ɗan hausa ya zo masa bayan rubuta wani labari mai sunan kuncin rayuwa ya bayyana cewa tana sa in yi kiran wata group domin ci gaba tsibirin gobir tunda mu dai tunda muka taso muga an yi irin wannan ba sai na ɗauki wannan raga mun ɗauki jama'a da na ɗauka na cikin nan kungiya na ɗauki kuma na wayan abubuwan ana nan kuma sai Allah ya kama na wani wanda shi ma yana sha'awa ban sosai yace zai kama na agaji muka sa mu kai wannan fim mai suna kwanciyar akalla za an kai shekara biyu. Ko da da cewa guda daga cikin littattafansa ba wanda aka wallafa Naziru na amfani da lokutansa na radio da ke wurin domin karanta labaransa ga masu sauraro wanda yawancin mata ne. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki. wasannin kwallon kafa a cikin filin wasannin motsa jikin namu na yau kungiyar bayan dominic ta lashe gasar kasar su a hanyar zurawa kungiyar warbern bern kwallo a raga a maraicin ranar talata gasar kasa ta talatin kenan da ita wannan kungiyar ta bayan dominic ke lashewa batan ta ma za a iya ita wannan kungiyar ta bayan ita ce babbar kungiya da ba a taba yin kamar ta ba a kasar jamus ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na wannan maraicin na lahadi za ku iya ƙara shuraren shi a bisa kallon ba uku biyu biyar idan kuna amfani da layin airtel